Ya kalle ta, ya matsa lips ɗinsa, ya tashi tsaye ce, sai da safe. Ta ce abincin fa, ya ce na ƙoshi. Bai jira komai ba, ya juya ya shige ɗakinsa ya rufe. Ta bi shi da kallo, domin ita ma hakan take ji, ba za ta iya cin komai ba saboda tausayin Zara. Ta tashi ta koma ɗaki ta yi sallah, ta zo ta kwanta gefen Zara, tana kallon jikinta yadda yake ci gaba da rawa, kamar ba a bata magani ba. Tausayinta ne ya hana ta bacci, ta tsaya tana ta kallon ta. Walid na gama sallah ya rage kayan jikin shi ya haye gado, Ya rufe jikin shi da beshit, idanunsa tar, zuciyarsa cunkose da kuma tunanin Zara. Yana cikin tunanin bacci ya ɗauke sa. Yana cikin baccin ya fara wani irin mafarki da bai taɓa irinsa ba a duniya. Yana tare da Zara tana sanye da wancan kayan da ya siyo mata. Suna zaune ne a wani falo tana saman jikinsa, suna kallon juna, kallo irin na masoya mai saukar da kasala. Zahar na ta sakar masa sexy smiling, wanda ya ƙara wa fuskanta kyau sosai. Shi ma da ɗan murmushi ɗauke a fuskansa suna kallon juna na tsawon lokaci. sannan ya janye ta ya tashi ya miƙa mata hannu tare da cewa come to me tana masa kallo mai narkar da zuciya ta ɗora hannunta a kan nashi ya ja ta har zuwa bedroom yayin da suke sakar wa juna wani sexy smiling ya fara dressing ɗinta ba abin da suke sai kallon juna har ya samu ya raba ta da kayan jikinta ya matso da ita cikin jikinsa sannan sai ya kurawa ƙayi idanunta kallo sai kuma ya yi saurin kama bakinta yana kisin ɗinta ya rikice yana jin wani irin filin na daɗi ta ko'ina Yadda take sakar masa jiki tana fidda sexy nishi. Hakan ya sanya shi fahimtar tana enjoying. Ya dauke ta ya ajiye ta akan gado ya fara tuɓe suturarsa. Sai da yayi yi nek ya janyo ta ya cigaba gaba da din ɗinta. Yana bin kowane sassa na jikinta yana kisin nashi. Ya mirgina ta kasan shi ya fara sex da ita. Yana jin so much daɗi na ratsa kwakwalwarsa yana fitar da wani irin nishi. Nishin yake yi yana haɗawa da sambato yana faɗin. I love you, I love you, I really do. Shi ne kawai abin da yake ta faɗa yana maimaitawa. Ita ko Munira na kwanci ta kasa bacci. Zara ta tuno mata da abubuwa da dama da suka faru a rayuwanta a can baya. Zara na cikin bacci ta fara wani irin mafarki da san abin da ya faru da ita jiya da dare. Ta fara firgita tana nishi mai ban tsoro. Mm a'a, mm wayyo Allah, wayyo, wayyo. Tana faɗi tana ta girgiza kanta. Munira ta yi saurin matsawa gare ta tana jin matukar tausayinta. Ta fara mata tofi, amma still Zara na ci gaba da mafarkin, domin abin da yake ranta kenan. A daidai lokacin, Murtala ya jiyo da ita da ƙarfi. Sai gani ta ya fiddo da wuka, zai soka mata. Cikin tsoro da firgici, ta wani irin suwa tana cewa, "Wayyo Allah, wayyo Allah na wayyo, bappa, bappa, bappa na." Munira ta yi saurin miƙewa zaune daga kwancin da take. Cikin mugun tsoro ta janyo ta jikinta da sauri tana mata tofi. Zara ta rinka zabure-zabure tana son guduwa daga rikon da muryar ta yi mata. Gaba ɗayanta a rikici take, jikinta kuma yana fiyar da sarci mai zafin gaske. Ƙaran da Zara ta yi ne ya sa Walid ya farka firgigit lokaci ɗaya. Sai jiya nishin ta yi. ya kasa kunne yana sauraron ta yadda Zaran take nishi, jikin shi gaba ɗaya sai mugun sanyi. Ya kalli gadansa ya ga wayan babu Zara. Ya kalli boza da ke jikinsa ya ga whiteness a jiki. Kenan mafarki ya yi? A haɗinsa ya ce, Mi? Having wet cream? kuma with that girl? Why? Ya dafe kansa, yana ƙara tunan mafarkin yadda suka kasance da ita. Yana ci gaba da mamakin abin ya ce, How come? Zara kuwa na ci gaba da nishi da fiske-fiske, jikinta kuwa na ƙara tsananta zafi. A hankali Munira ta tashi ta fara kwala mishi kira. Walit. Walit. Duk da kuwa a cikin dare ne, domin ba zai yiwu ta tashi ta bar Zara a wannan halin ba. Walid na jin kiran yayi saurin miƙewa tsaye, zuciyarsa na harbawa, Ya tuɓe bozan da ke jikinsa da sauri, ya janyo wani ya saka ya nufi ɗakin. Da saurinsa zuciyarsa kuma na ci gaba da bugawa. Yana zuwa ya tura ɗakin ya shiga kai tsaye. Ya samu Munira zaune rurrike da Zara wanda idanunta ke rufe tana ta fiske-fiske. Munira ta yi saurin kallon shi, hankalinta a tashi da sauri ta ce, Walid, kai sauri ka sa riga mu tafi asibiti, kada yarinyar nan ta mutu. Jin ta ambaci mutuwa ya sa Walid ya shiga rudani, har sai da wani abu ya soki birin ɗin shi. Bai ko ƙara sakon ba, ya juya da mugun sauri ya sako riga ya dawo ya same su yadda ya bar su. A firgice, Munira ta ce, goya ta da sauri. Ya miƙa hannu ya ɗauki Zara, tana ta juya kai da fiske-fiske ya aza ta a bayansa. Ya riƙe ta gam tamkar bai ɗauki komai ba. Ga wani irin zafin jikinta na shigar shi yana jin mugun tausayinta. Munira ta tashi da sauri ta sanya jallabiya da hijab ta ce, mu tafi. Yana kallon ta ya ce, Mama, ko na kira Hamid ne? Ta ce wani irin Hamid kuma, tun da ba nisa mu tafi a ƙasa kar yarinyar nan ta mutu a gidan nan. Ya ce to mama dare ne sosai ki saka mata hijabi. Munira ta juya da sauri ta ɗauko hijabin. Ya ajiye ta ta saka mata ya goya ta sannan suka fita da sauri zuwa asibitin. Sun tafi a ƙasa ne saboda babu mota a gidan. Duk da gidan nasu babban gida ne wanda ya mallaki komai na jin daɗin rayuwa amma ban da motoci. Saboda Munira bata iya mota ba. Khalid kuma ya ƙi siya ne saboda tunanin za ta ɗauke hankalin Walid daga karatu. Babban burin Khalid shine Walid ke yi ilimi mai zurfi. Suna ta sauri yab yab yab har suka isa asibitin. Babu wasu mutane sosai a ciki kasancewar private hospital ne. Suna shiga ciki, nurse ta miƙe da sauri ta isa wurinsu da sauri ta ce, Me ya same ta? Zuciyar Munira na gudu saboda tsoro. Tsoronta yarinyar mutane ta mutu a hannunsu, bata sanya za ta yi ba ta ce, ba ta da lafiya ne tana ta fiske-fiske. Zara na bayan Walid har yanzu jikinta yana rawa. Nurse ɗin ta ce, follow me. Ta nufi cikin wani ɗaki da saurinta. Suka bi bayanta da saurinsu har zuwa cikin ɗakin da ta nuna wa Walid. Ta nuna wa Walid gado ya kwantar da Zara. Har zuwa wannan lokacin idanunta a rufe yake tana ta fiske-fiske da kanta. Yana ajiye ta ya juya ya fita. Nas ɗin ta cire mata hijabi ta taɓa jikinta. Ta ji shi yana ta da suraci. Ta fita ɗakin da sauri domin ɗauko drugs da alluran da za ta mata kafin ta ci gaba da duba ta. Muniyar ta ja kujera ta zauna tana ta kallon Zara da ke kwance idanunta a kulle. Sai jiya kai take yi tana ta fiske-fiske. Tana ƙara tausaya mata har nos ɗin ta dawo ta kalli Munira ta ce, Mama, ki ɗan jira a waje. Ba don Munira ta so ba ta tashi ta fita. Nos ɗin ta fara haɗa alluran bacci domin yi wa Zara. Munira na fita ta ga Walid zaune ya yi shiru yana ta kallon wuri ɗaya. Ta ƙarasa ta zauna kusa da shi, ta yi shiru ita ma tana ta tunani. Brain ɗin Walid ta kasa hutawa saboda mafarkinsa. Zuciyarsa na ci gaba da masa tambayoyi. Me yasa yi mafarki yau bayan babu wani abu a ransa? me yasa yayi da Zara. Suna zaune, nurse ɗin ta fito. Wali ta tashi yana nufi wurinta domin ya ji me yake damunta. Munira kuma ta koma ɗakin ta samu Zara kwance tana bacci. Jikinta baya wani rawa yanzu. Hakan yasa ta gane alluran bacci aka yi mata. Ta ƙara saurin da ta zauna tana kallon fuskanta tana jin tausayinta da santa lokaci ɗaya. Cikin ranta tana jin ina ma ta ce. Tana son ɗiya mace amma Allah bai bata ba. Ta kai hannunta jikinta tana jin zafin ya rage sosai. Ta ji daɗi a cikin ranta tana ci gaba da kallonta. Walid ya shiga cikin ofis ɗin. Nurses ɗin su biyu ya same su cikin muryar shi mai sanyi ya ce, Me yake damun ta ne? Nurse ɗin ta kalle shi tana yamutse fiska ta ce, Kamar akwai abin da ya firgita ta ne shi ne yake sa ta fiske-fiske, domin jininta ma ya hau sosai. Kuma da alamun akwai malaria ma tare da ita. Yanzu zan rubuta muku maganin da za ku siyo mata. Ko ta farka sai a bata, kafin result din nata na malaria ya fito. Jin ta faɗi hawan jini yasa ya ciji lips ɗinsa. Zuciyarsa yana masa zafi. Yarinya ya shekara sha hudu da hawan jini? Me ya faru da ita haka? Shi bai taɓa jin labarin ƙaramar yarinya kamar ta da hawan jini ba. Yana ta tunani, nurse ɗin ta rubuta ta bashi. Ya je ya siya a cikin asibitin sannan ya nufi ɗakin da suka ajiye ta, jikinsa a sanyaye. Yana shiga, Munira ta kalle shi ɗan ƙaramin murmushi a fuskanta. Amma ganin yanayinsa ya sa murmushin ta ɓacewa. A hankali ta ce, me nurse ɗin ta ce maka? Yana jin tausayinta ya ce, ta ce kamar tana da maleriya, za a yi gwaji, amma matsalar shi ne, Ta ce firgitan da take akwai wani abu ne da ya bata tsoro. Sannan kuma ta ce min jininta ya hau sosai. Munira ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yayin da idanunta suke ciki tab da hawaye. Tabbas akwai wani abu mai muni da ya faru a rayuwar Zara. Ta ce Allah kaɗai ya san me yake damunta. Fata na Allah ya bata lafiya, ina tausaya mata sosai. Jikinsa a sanye ya ce amin. Suka zuba mata idanu suna kallonta. Zuwa can, da ta ja kujera ya zauna. Suka ci gaba da kallon Zara tana kwance tana baccinta. Cikin dare nas ta kawo maganin malaria saboda shi is positive ta mata allura ta fita. Dukkansu babu wanda ya bacci idanunsu biyu suna ta kallonta har asuba. Zara bata farka ba ana ta kiran sallah. Hakan ya saka Munira ta kalle shi ta ce, "Ka je kai sallah ka dawo." Sai ni ma na je nayi kada a batta ita ɗaya ɗakin. Ya kalli Munira ya ce, "To, ya tashi ya fita." Kasancewar ya san yana da janaba a jikinsa, hakan ya sanya shi ya nufi gida, ya buɗe gidan ya shiga, ya nufi cikin ɗakinsa. sa. Kai tsaye toilet ya shiga ya cire kayan jikinsa ya tara ruwa. Ya tsugunna ya fara tsarki ya ci gaba da wanka yana tunani. Yau shi ke wankan janaba a karo na farko? Wannan ya nuna cewa ya gama girma tun da ya fara mafarki. But still, he is asking himself, me yasa sai da zara? Zuciyar shi ta bashi amsa da cewa, maybe saboda yadda ka ganta ta fito daga toilet ne, looking very sexy. yayi shiru yana jin yadda ya ji a wannan lokacin da ya fara ganin nata. Amma ya kasa misaltawa. Shi dai what he only knows bai taɓa ganin wata da English ways ba, har ya tsaya ya kare mata kallo ba in ba zara ba. Tunanin da yake yi yasa ya fara jin wani iri a jikin shi. Yayi sauri ya karasa wankan ya ja towel. Ya janyowa ya daura a jikin sa yana tsani sumar kan shi Ya fito daga cikin toilet din. Ya tsaya gaba madubi yana kan kanshi kallo kamar ba shi ba. Ya janyo kirin ya shafa yana gyara sumar shi. Ya sauya kaya sannan ya kabbara sallah. Munira na ta jiran shi shiru. Ganin garin na ta haske yasa ta tashi ta yau alwala ta dawo ta kabbara sallah. Bayan ta gama ta koma inda take zaune ta zauna, tana jiran ya dawo ta je ta haɗo musu kayan karyawa kafin Zara ta farka. Bayan ya gama sallan, ya kulle gidan ya nufi asibitin. Yana shiga ta tsaya kallon shi, ganin shi da sabbin kaya ba waɗanda ya fita da su ba. Ya san koyar da kai yana ƙarasowa ciki a hankali ya ce, Mama ina kwana? Ta ce lafiya lau, ina ta jiran ka ka dawo na yi sallah. Kai da na ce ka je ka yi ka dawo, ashe gida ka wuce? Ya ce ki yi haƙuri. Ta miƙe ta ce, Ka zauna a gunta in je in haɗo mana breakfast in samo mata kayan sawa kafin ta farka. Ya kalli Munira ya ce, ko na je na sayo breakfast ɗin. Ta ce no, ka zauna ka kula da ita. Ina son na yi wanka don Allah kada ka tafi ko ina. Ya ce to mama, ta kalli Zara ta juya ta fita. Ya mai da hankalinsa kan Zara yana kallon kyakkyawan fuskanta. San bai son ya kalli jikinta, amma zuciyarsa ta kasa haƙura. A hankali ya kalli smart brace ɗinta, yana son ɗauke idonsa a kai, amma ya kasa yin haka Kuma ya kasa gane dalilin da ya sanya yake son ya kalle ta. Muniyar ta koma gida ta haɗo musu ti da fried egg, ta yi wanka ta dawo asibitin. Tana gab da shiga wayan ta ya fara ringin. Ta ɗauka wani sanyi yana ratsa zuciyanta, tana murmushi. Khalid ya ce, Mama ina kwana? Ya ruwa, na ji an ce kun sha ruwa jiya. Tana murmushi ta ce, Lafiya lau, mun sha ruwan sama kam jiya. Ya yi murmushi ya ce, Alhamdulillah, shi ya sa jiya na yi ta kira da dare ban samu ba. Ina Walid? Ta ce yana lafiya ya ce Alhamdulillah, babu wani abu? Ta ce babu komai dadi. Ya yi dariya ya ce, Mama, na kusa dawowa, maybe ma kafin next month na dawo. Tana farin ciki ta ce, Allah ya kai mu, ina farin ciki da ɗokin ganinka kowane lokaci. What, kar ka mana surprise, idan ka kusa dawowa, you should let me know. Ya yi murmushi ya ce, To mama na gode sosai, sai na ƙara kira. Ta kashe wayan tana murmushi ta shiga cikin asibitin. Khalid yana kashe wayan ya kira Walid domin ya ji lafiyan shi hankalin shi ya ƙara kwanciya. Walid ya ɗauka ya ce, Dadi ina kwana, Khalid ya ce lafiya lo Walid ya zaman gida ya yawo. Ya eh, karamin murmushi ya ce babu yawo dadi ina gida kullum. Ya ce hmm to yanzu ba ni mama mu yi magana tun da kana gida. Walid ya kalli Zara ya ce dadi ai muna asibiti tun jiya. Hankalin Khalid ya yi matuƙar tashi ya ce waye babu lafiya. Walid ya ce wata yarinya ce mama ta tsinta a kofar gida Shi ne muka kawo ta. Hankalin shi ya ɗan kwanta ya ce to Allah ya bata lafiya. Walid ya ce amin sannan ya kashe kiran. Mama ta shigo ɗakin ta samu Walid ta kalle shi ta ce, Ka je ka ci abinci ko kaɗan ne sai ka je ka kwanta ka huta. Ya ce na ƙoshi mama zan zauna a nan. Ranta babu daɗi ta ce, Saboda me? So kake ciwo ya kama ka kome? Ko ka zauna a nan ka ci abinci in ya so sai ka tafi gidan ka kwanta. Kai ko tausayin kanka ba ka ji? Ya yi shiru bai ce komai ba. Ta haɗa mai ya amsa ya fara sha. Ruga, Tun washe gari aka taru a wurin mai gari, ana jimamin abin da ya faru jiya da daddare. Ga shanun baban Zara a ɗaure, Mai gari ya bawa duk waɗanda shanunsu da dabbobinsu suka mutu dabbobin shehu, sannan ya ƙara sawa a bincika musu zara a dajin. Aka ƙara bincikawa babu zara babu labarinta. Suna dawowa suka faɗa masa. Sai mai gari ya ce, tun da haka ta faru, zan tura har ƙauyensu a mota domin ta zo ta faɗa mana dalilin guduwansu da daddare. Idan har ba a same ta ba, to lalle satan shanun suka zo. Sai a bincika a ƙauyensu idan akwai shanun da aka rasa bayan zuwansu. Daga nan idan akwai, za mu ba su kayansu in kuma babu yan uwan shi sai su su kwashi sauran dabbobin nashi amma zaman da za su yi anan. duk abincin da za su ci za a yi lissafin sa sai su biya kuɗin shi mutanen garin suka yi na'am da hakan Haladu dai ya kama sa ya yi shiru yana gefen Murtala amma ko kallon shi bai kwatanta yi ba saboda tsoro yana tsorace idan yayi wani motsi bai san wani irin sharri za a kulla mai ba amma yana cike da dana sanin shawaran da ya ba wa shehu mai gari ya zaɓi mutane guda uku akan yau za su je garin su zara daga ciki kuwa har da ɗan shi Murtala. Yau ɗin tun da sassafe suka tari mota a bakin titi suka nufi garin kuhon Kanawa. Walid yana komawa gida ya kwanci a saman kujeran falon. Bai daɗe da kwanciya ba kiran Hamid ya shigo ya ɗauka ya ce, Ya akai. Ya ce ka fito don Allah mu fita, kana son zama gida kamar wata mace. Walid ya yi ƙaramin murmushi ya ce, Ka shigo ciki ni kaɗai ne a cikin gidan. Ya ce, Oke, ya buɗe gate ɗin ya shigo ciki. Yana shigowa falon ya gan shi a kwance, idanun shi jawur, Ya zauna a kujeran a gefensa ya ce, Baka yi barci ba ne? Wari ta ce, Eh, kuma ba na ji. Ya ce, Me yasa? Wari ta ce, Muna da feshin a asibiti. Hamid ya ce, Waye ba lafiya da har baka yi barci ba. Wari ta ya shiru kamar ba zai yi magana ba ya ce, Wata ce. Hamid ya ce, Wace ce? Ko cikin danginku na ƙauye ne? Walid ya masa wani irin kallo ya ce, Wallahi ka gane surutun tsiya, ga tambaya kamar ɗan jarida. Haba! Hamid ya yi dariya ya ce, So kake ne ta zama kamar ka? yanzu ya kamata mu je asibitin in duba ta. Walid ya ce, ba yanzu ba, bacci zan yi sai zuwa wani lokacin. Hamid ya ce, oke ba matsala, ka faɗa min a wace asibitin ne mana. Walid ya kura masa idanu yana kallon shi, gaba ɗaya Hamid ɗin yana ta sauyawa, ba kamar yadda suka taso suna yara ba. Gashi da shegen son matan tsiya ne da shi. Haka nan kawai ya ji bai sanya gazaran. Don ba shakka yana iya cewa yana santa, don shi kan shi ya san ta haɗu. Sannan kuma yarinyar shi so cute and beautiful, ya san dole ce yana santa. Ya yi tsaki ya ce, ka bari sai zuwa gobe. Tsohuwa ce sosai, kuma tana cikin ciwo sosai, ka bari sai ta farfado. Hamid ya ce, "Oke, bari in kira mama, sai ta faɗa min wace asibitin ne." Dama ita nake so na gani ai. Ya tashi tsaye. Walid ya yi saurayi ya riƙe hannunsa, yana murmushi ya ce, "Ka cika kwakwa, ka jira na ɗan huta sai mu tafi tare." Hamid ya yi dariyar rainin hankali ya koma ya zauna. Ya jingina da jikin kujera, ya limshi idonsa. Ba da jimawa ba, bacci ya ɗauke sa. Khalid ya ji daɗi a ransa. ya juya ya kwanciyansa ya runtsa ido yana fatan shi ma baccin ya zo ya dauke sa da kyar tukunna kafin baccin ya dauke sa Munira ta san halin Walid sarai da wuya ya mata aiki sai dai ma ita ta rinka masa ta san bai iya girki ba balle ya yi shi gashi rana ta yi tana son ta yi girki ko don shi ya danci amma dole ta haƙura saboda Zara ta ci gaba da zama a wurinta bayan sallan azahar Zara ta farka abin da yake cikin zuciyarta shi ta fara tunawa ta fara bude idanunta a hankali sun mata nauyi a haka ta bude su akan Munira Ta dan tsaya tana kallonta, tana tuno taimakon da ta mata jiya. Kanta ya sara ta dafe shi tana yamutse fiska. Muniya ta rike ta da sauri ta ce, "Sannu." Ta kuma bude idonta ta kalli saman ɗakin. Muniya ta ce, "Sannu, kina iya tashi?" Zara ta fara kokarin tashi amma ba karfi a jikinta. Muniyar ta kama ta ta tada ta zaune sannan ta ce, "Mu tafi toilet sai na yi miki wanka da brush, jikin ya ɗan yi daɗi." Zara ta kalle ta, jin ta ambaci wanka, ta yi shiru kamar kurma. Munira ta tada ta tsaye, suka shiga cikin toilet ɗin ta tara mata ruwan wanka. Ta yi mata wanka da brush ta sa mata pan da pad sannan ta kamo ta za su fito. Cikin murya mai rauni Zara ta ce, "Zan yi alwala." Munira ta maida ta ta yi suka dawo cikin ɗakin. Suna zuwa wurin gadon, Munira ta ga ya ɗan ɓaci da jini. Ta linke zanin da ta ɓatan gida biyu, sannan Zara ta hau ta zauna. Munira ta fito mata da doguwar riga, ta saka mata sannan ta haɗa mata ti. Ta zauna tana bata a baki tana sha. Zara tana shan ti ɗin ta fara sabbin hawaye. tana tuno innanta da yadda take matukar santa. Babu abin da take tunowa in ta kalli Munira sai innarta. Munira dai bata ce mata komai ba har ta samu ta dan shati din ta bata magani ta sha sannan ta fara gyara mata kwanciya. A hankali Zara ta ce, "Sallah zan yi." Domin bata wasa da sallah kuma tana son ta yi wa fanta addu'a. Munira ta tsaya kallonta wani tausayin ta ya kara mamaye ta. Jin tana sallah da najasa, sarai ta san ƙauye musamman Fulani da kullum ana daji, ba su damu da neman ilimi ba. A hankali cikin dabara ta ce, ai baki da lafiya, ki kwanciyar ki. Zara na hawaye ta ce, sallah zan yi ni dai. Muniyar ta kirkiro murmushi ta ce, ba ki ga kina jini ba? Idan ana jini ba a sallah. Idanun Zara jawur ta kalle ta, ita dai ta fi so ta yi sallah domin tana yin sallah a kowane hali. Har ta shiru ta kasa hakuri ta ce, da gaske? Munira ta yi murmushi ta ce, eh, Allah ya haramta yin sallah ga masu yin jinin al'ada, wanda ta yi kuma tana sani to an tana da mata da azaba mai raɗaɗi. Gaban Zara ya faɗi ta dalo ido waje tana jin tsoro. Muniyar na cigaba da murmushi cikin kwantar da hankali ta ce, "Kila kina yin sallan ne idan kina yi, amma Allah ba zai kama ki da laifi ba tunda baki sani ba. Amma yanzu tunda kin sani sai ki daina yi kin ji?" Maimakon ta amsa mata, sai ta ƙara kwantar da kanta a cikin gadon, domin dama ƙarfin hali ne. Muniyar ta gyara mata kwanciya tana jin son Zara, fatan ta samu hanyar taimaka mata saboda tana buƙatar taimako a kowane ɓangare. Bata dare da kwanciya ba nurse ɗin ta shigo, ta tsaya tana duba ta tace, "Ya me jikin?" ta ce da sauki amma ba ta son cin abinci sannan kuma jikinta babu ƙarfi. Nurse ɗin na tsaye ta kira Zara da Munira, sunan da suka yi using a file ta ce. "Munira, me yake damun ki yanzu?" Zara ta bude ido ta kalle ta a hankali ta ce. "Juwa nake ji, zuciyata tana min ciwo." Nurse ɗin ce mata, "Sannu, zaki ji sauki very soon." Ta karasa tana murmushi ta juya ta fita. Zara ta mai da idan rufe, tana maimaita very soon Sam ita bata gane kowane yare bane wannan. Ba bata lokaci ta dawo ɗauke da ledoji ta ajiye akan durowa su Ta fiddo drip ta fara haɗa shi za ta sanya mata. Munir na ta kallo ta kama haɗawa ta kama hannun Zara domin ta sanya mata alluran a cikin jijiya. Munir ta mutse fiska ta rumtsa ido tana jin tausayin Zara. Ita ko Zara bata ji komai ba ta sa mata a hannunta. Tana ta yi mata sannu sannan sai ta tsaya gyara mata shigar ruwan. Muniyar ta bude ido tana kallonta, idanunta a lumshe ta ce, Sannu, Zara bata amsa ba, nurse ɗin ta gama haɗawa ta fita. Sai bayan azahar Walid ya farka daga baccinsa. Ya kalli Hamid, baccinsa kawai yake sha. Ya tashi ya shiga cikin ɗakin sa yayi wanka, ya fita ya sauya kaya, ya yi sallah sannan ya fita. Har lokacin Hamid baccinsa kawai yake. Ya girgiza kafansa da ƙarfi ya ce, Hamid, Hamid ya bude idon shi jawur ya kalle shi. Walid ya ce, Kai, lafiya wannan bacci haka kamar wanda ya sati bai yi ba? Hamid ya yi hamma ya ce, Jiya muna ta firikol da bebi, ba mu yi bacci ba. Walid ya ce, Allah ya shirye ka. Hamid ya gumtse fuskarsa ya ce, tare da kai. Walid ya yi tsaki ya ce, ka tashi mu je asibitin. Hamid ya ce, wa, Allah ya kiyaye, ni sai wani jikon, yunwa nake ji sannan ina jin zafi, sai na yi wanka sannan na sauya kaya. Walid ya ce, to tashi mu fita, ni fita zan yi. Hamid ya taɓe baki ya ce, sai ka jira in yi sallah ai. Ya tashi ya nufi cikin ɗakin shi ya yi sallah ya fito. Walid ya kulle gidan suka shiga mota. Hamid ya tsaya, Walid ya siya abinci sannan ya ajiye shi ya wuce gida. Wali ya shiga asibitin yana tafiya a nitse, har ɗakin sannan sai ya sallama ya shiga. Murniya ta amsa masa ya shiga ya ajiye ledojin hannunsa ya ce, Sannu mama, ya mai jikin? Ta ce da sauƙi sosai, sun ma ɗaura mata ruwa. Ya kalli ruwan har zuwa hannun Zara, ya ƙara sauke fuskarsa a kan tata. Idanunta a alumshi amma bai iya ganewa, bacci take ko kuma idanunta biyu. Ya kalli rigan jikinta, black ce mai stan farare. Kayan ya yi matuƙar mata kyau, ya ɗauke idanunsa da ƙyar. Jikinsa a sanye ya ce, Allah ya bata lafiya, ga abincin, Murya ta kalli bakin shi ta ce, Me yasa baka ci abincin ba? yace ce, Na ci mama. Ta ce, Oke, na gani ai. Sannan sai ta yi shiru. Ya yi shiru a hankali ya ce, Yanzu zan fita na ci. Ta ce da ya fi. Ya kalle ta sannan sai ya juya ya fita. Gab da magariba, su murtala suka isa kahon kanawa. Duk da tafiyan ta mota ce, amma da nisa sosai. Suna isa suka yi sallah sannan suka wuce gidan mai gari. Bayan sun gaida mai gari suka koro jawabi dalla-dalla. Mai gari ya yi jim yana ganin akwai makarkashiya a cikin wannan zance ya ce gaskiya ba wanda aka satarwa garke har bayan tafiyar shehu kuma ina mamaki abin da kuka ce shehu ya yi saboda a nan ya girma a nan ya tashi bai taɓa sata ba sai dai a yi rigimar kuɗi da shi ko ya amshi kuɗin mutane ya ƙi ba auren ɗiyarsa. Murtala ya dariya ya ce, Allah na tuba, wanda ke shin amana, ai zai iya komai. Kashe za ka bani aure, ka shinye mun kuɗi, sannan ka zo kashe ka fasa, ai a wuri na gwara ɓarawo. Wanda yake tare da shi suka ce, Ƙwarai kuwa, shi yasa muke so a fiddo Zara ta zo ta faɗi gaskiyan me ya faru. Mai gari ya ce to ni dai ban ji labarin dawowan Zara ba, bari in ji labarin mutuwan Shehu. Amma bari in kira ƙanin shi, mu ji ko ya san inda take? Ya kalli cikin yaran shi ya ce, yi sauri ka kira min Habu. Suka ci gaba da tattaunawa suna cikin al'ajabi da jimamin mutuwar Shehu da kuma satan da aka ce ya yi. Can suka dawo da Habu suka zauna. Mai gari ya kalle shi ya ce, yanzu nan mutanen rugan su Shehu suka kawo mana mummunan labari cewa Shehu ya yi satar shanu. zai gudu da daddare aka kama shi da matan shi aka kashe su ita kuma Zara ta gudu shine muke so idan Zara ta zo ka kira mana Zara mu ji daga bakinta me ya faru a wannan daren tunda mai gari ya fara Habu ke kallon shi jijiyoyin kansa a tashe idanunsa jawur ran shi bace bakin shi na kirma yace aradun Allah ƙarya ne tuntuni shehu bai sata a nan ba sai a can inda aka san shi kuma da an wayi gari ba shi babu dabbobi dole a ce shi ya sace su a nemo shi ja numfashi yana hawaye ya ce. aradun Allah an shirya a kashe min dan uwana ne amma kowa ya san shehu ba barawo bane ba ba zai taba yin sata ba ya tashi tsaye yana rike da sandan shi ya kalle su ɗaya bayan ɗaya yana hawaye ya ce shego munafukai kun kashe shi duka shi da iyalansa hakan bai ishe ku ba don shi shine kuka sake biyo shi anan saboda dukiya to ku kashe dabbobin nashi duk mun bar muku yana gama faɗa ya juya yana tafiya yana zub da zafafan hawaye zuciyar shi na ƙuna domin ya san an zalunci yayan shi